da sharransa mun gama bayani akan kaddara ko sai ce wa talkur mira'i wal jidali da jayayya da jidali wal khusumati da khusuma fi dini a cikin addini baya halatta mutane su zo su yi ta khusuma Allah da kanshi sai da ya fada ya ce wala tujadilu ahlal kitabi mai illa billati hiya ahsan illa allazina zalamu minhum wa qulu amanna billazi unzila ilaina wa unzila ilaykum wa ilahuna wa ilahukum wahidun wa nahnu lahu muslimuna Allah ce ka ku yi jidali da ahlul kitabi kiristoci akan in ma za ku yi Allah ce ku yi shi akan abin da zai kawo natija kawai abin da ya kamata ku faɗa musu kun handa su wa qulu amanna billazi unzila ilaina ku ce kun yi imani da abin da aka saukar muku shine alqur'ani wa unzila ilaykum da abin da aka saukar muku na injila ku ce duk kun yi imani da su wa na wa ilahu ku ce ku zo allan ku da namu duk ɗaya wa nahnu lahu muslimuna mu kuma dama tuntuna mun musulunta mu musulmai ne akan haka to ina kaga inda muka fi kiristoci kenan yasa diye da zan zo su buga mun fi su hujja saboda shi kanshi annabi Isa da suke rigima akan shi mun ce namu ne sai kuma me littafin da suke magana akan shi muka ce mu yi imani da shi shi ma eh amma sai da su ba su fahimce shi ba yadda kuma suka dauki annabi isa ba haka muka dauke shi ba shi yasa har gobe za ka samu babu malamin da zai fatawa kan cewa ya halatta a tsini ma annabi isa duk wanda ma ya fito ce bai yarda da annabi isa ba sai mu ce mishi kafiri ne shi ko da ko ya yarda da annabi muhammadu yaddan shi da annabi muhammadu ba zai amfana mai komai ba in bai yarda da annabi isa ba imanin shi da alkur'ani bai amfana mashi komai in bai imani da littafan da aka saukar kafin alkur'ani ba wannan shine addinin musulunci shine mafi adalcin addini inda addinin ya zo ya ce duk littafin da aka saukar duk dameji ne bai yadda da shi ba to da shi ne za su samu bakin magana amma duka sai da muka ce min yadda da su kuma yana daga cikin rukunan wa imani namu wannan yana daga ciki sannan sai ya ce a bar jayayya akan wa akan addini ko to wannan rikicin shi ma ya taso yanzu wannan mutumin na Kano Abdul Jabbari ko mun ce Abdul Jabbarun Abdul Jabbarun kaga ya zama sifatul wal mawsufu annatu wal man'ut kenan sifar sani abdun jabbaru ba zan mishi idafa ba an gane ai wato shi ma rikici ya dauko wanda tafi karfin shi wato wani ya turo mana message kaman zai kuka yana malam in kuka bari aka halakar da mu za ku gaya ma Allah za ku gaya ma Allah mutumin nan yana dauko abubuwa na shibuwa amma sai ku yi shiru ku kyale shi ni kuma na mushi uzuri saboda ni in kun lura ba komai da nake yin magana a kai ba wani lokaci na kan yi shiru ne kan al'amarin wannan bawan allah saboda ina ganin manyan malamai da suke sama da ni suna magana a kan shi to wasu kuma galibi suna bin karatukan mu ne saboda haka in abubuwa ya taso makamantan wannan suna bukata mu karan kanmu musu sharhi wasu sun fi fahimtar karatun mu sama da kowa da wanda yake fahimta kun fahimta to kan me yasa ba za mu raka warware shubuhoyinsa ba alal hakika su mala asadu sunna da su malam kabiru abdulhamid ne nake gani da su sauran malamai makamantansu suna ta kokari kan mayar da martani kan wannan mutumi yau ina ga an hira da shi a bbc hausa ya ce idan ka kira shi da ahalus sunna ka cuce shi amma ka kira shi da ɗan shi'a wannan ba wata matsala ba ce sai ka tambaye zai tambaye ka wace irin shi a duk wanda ka faɗa amsa da zai baka yana nan sannan ina faɗi kamar yadda na faɗa zan sake faɗi mutanen nan suna da mugun yaudara ko kun san cewa abin da shugaban ƙasan faransa ya yi abdul bai yi allah wadai da shi ba ƙoƙari yake tabbatar da abin da ya cewa yana so ya dangane laifin da mu ko kun fahimta kaman kai ne fa yanzu nan kowa yana so ya ga aibinka duk abin da ya faru sai ya ce ai kai kaja ko ba ka wajen fa ya ce kai kaja shi ne fa abin da yake ba saboda baya son ka duk abin da ya faru ya ce ai wane ne in ba don wane ba da abin bai faru ba a maimakon ya lura cewa daga ina rikicin yake eh akwai yaudarar da suka yi kwanan nan kuma ina tambayan su me yasa suka yi wannan kuma ina son su bani ansa suka je suka ɗauko wani speech da shi shugaban karansan faransa ya ina ga a aljazira tsinanniyan yaudara irin na mutanen nan ba za su yada addini ba sai sun yi karya ba za su yada addini ba sai sun ci amanan mutane amma wallahi akwai ran da amana za ta ce su suka ɗauko speech nashi da ya yi bayanansa a aljazira bayan wannan rikicin ya faru ya fara ganin an masa ana neman a gurguza tattalin arzikin kasan yana neman mafita da ya zo aljazira ya zo ya bayani mutanen nan saboda rashin san Allah da rashin san ahalus suna da rashin san ci gaban addini wasu aka je aka ɗauko wani fa aka ɗauko bidiyon sai aka yi ƙasa da muryar muryar shi shugaban ƙasan faransa sai aka ɗauko wani yana fassarawa da larabci wai abin da shugaban ƙasan faransa ga abin da yake fari wai yana faɗin cewa ai wannan zagin annabi da aka yi ai ba saba abu ba ne su ma sun dauko ne a littafin ahlus sunna shi yaushe shi shugaban kasan farauta shi ke karanta littafin ahlus sunna da yasan wannan har da fikiran sunan sayyidina umar sai aka yi kasa da umar shi ta ai umar ma ya faɗa kaza umar ma ya faɗa kaza suka saki wannan bidiyon a shafin su na ɗauko link ɗin bidiyon zan yi dalodin malam kafin in dalodin sun goge bidiyon a shafin tambayar da nake me yasa aka goge bidiyon ko da ma ƙarya suke yi ba abin da ya faɗa ba ne abin da yake faɗi daban su kuma bayanin da suke daban asiri zai tonu shine suka yi sori suka wa domin dole duk wanda ya saki wannan bidiyon sun san dole za mu ba asalin bidiyon da shi ya yi din mu ji abin da ya faɗa shine abin da suke fassarawa da suka fahimci asiri ya tonu sai suka goge bidiyon sai da na shiga shafin ya kai so uku ina neman bidiyon ban gani ba link din kuma ya ki aiki tunda an gogewa an goge bidiyon me yasa sannan bayan abin da ya faru maimakon shi faye Allah wadai a sai ya ce yana da karatu ya ba ɗaliban shi sanarwa ce ku sanar a shafin muna da karatu akan abin da shugaban ƙasan faransa ya cewa a cikin littafan ahalu sunna ya rako shi yanzu wannan mutumin sun yi maja da shugaban ƙasan faransa ko ba su yi ba sun yi maja saboda haka sun zama hassan da hussaini yadda shugaban kasan faransa ya goyi batanci ga manzala shi ma abdun jabbarin ya goyi batanci ga manzala kiri-kiri mutum kawai sai zo ya tsaya ya kare-kare ya ce shi kaza shi kaza shi kaza shi kaza kuma ka fito an ce in ka isa ka nuna mabiyanka cewa kai mai gaskiya ne in ka isa ka fito a zauna mana amma ya ƙi sai dai a yi tarara gefe a ce kaza a ce kaza a ce kaza ta wanda rikicin ba haka kowa ma yana da abin da zai faɗa in kana zaune ne kana da sakon da za zaka isa ai kana da yancin ka faɗa duk abin da zaka faɗa sannan wanda ba su fahimta ba za su dauka kana kan gaskiya ne to wannan rigimar da ya taso muna faɗa masa wali kulli fir'aunin daga Musa wa Musa sada duk dan iskan da ya taso a kowane zamani a matsayin shi na fir'auna ko to sai Allah ya aje mishi annabin Musan shi kima da haka yadda ya zama fir'aunan wannan zamanin to mu ne annabin Musansa kuma mu za mu hana shi sakat ai wannan sanarwar da aka yi aka ce zai karatu muna jira yayi na faɗa na ce in yayi ɗaya sai na yi uku kuma wala kowane guda ɗaya bama bamai ne wanda ba za su ji daɗin su ba saboda haka yanzu da kuke gani muna da lokaci ba kamar da bane da abubuwa a jenan a jenan amma yanzu Wala a waje ɗaya muke duk wanda ya taso da rigima sai mun kaɓe shi wannan kawai shine billahi lazzi saboda haka irin wannan sakon nake aikawa zuwa gare su dan Allah dan son manzala su mana bayani me yasa suka goge wannan bidiya? da sun bar shi ko kuma su dawo mana da shi mana mu sake saurara mu ji abin da ya faɗa saboda rai malam mutane cin amana ya musu yawa akan abin da ya shafi alimin addinin musulunci to yadda zindikai irinsa suka gabata a baya suka bar sunnan manzala haka shi ma zai mutu ya batta Allah ta'ala ka shiryar da mu malam sai ya ce eh, wal khusumatu fi dini ko sai ya ce wal masu alal ne da shafa akan wa akan hufi kun san hufi ai galibin fa yanzu matasan Abuja ba su san hufi ba malam ka san hufi ka gani <laughs> ba sani ba amma dai wanda ya zauna a irin kauye-kauye da sauran abubuwa da irin da ya arewa sosai ya san hufi yanzu dai ba a cika amfani da shi ba saboda abubuwa na zamani yanzu malamai suna masa hukunci da safa yanzu to safa yanzu yana matsayin hufi ne wani takalmi ne ake sawa na fata shine hufi to shafa a kansa idan mutum ya sa shi da alaula to idan zai zo ya sake yin alaula ba sai ya cire ba ya wanke kafa sai shafa a kai kawai kamar yadda zaka shafa akan safanka to shi ma wannan yana daga cikin abin da annabi ya mutu a kai